<laughs> hadda mutum ma mm. to shi yasa aka ce wannan yana yi to sai kuma cuta na abin da ya shafi ciwon kafa na sanyin kafa mm. za ka ga dattijan mu tsofi eh, Allah ya ba su lafiya za a gan su wani lokaci mace tana fama da ciwon gwiwa ciwon kafa da makamantansu to wani abin da ya kamata ta yi shine ta gane cewa cin naman da take yi dole ta daina cin kifi dole ta daina shan madara dole ta daina kuma in dare ya yayi iyayenmu manya tsofi in suna so su samu lafiya su daina cin abinci da daddare a samu ganyen mangoro kawai a dinga dafa musu tsoho ko baya iya tafiya in dai ciwon gwiwa ne da izinin Allah a cikin kwana uku zuwa kwana hudu zai warke na samu wani dattijo da ɗansa ba inda bai kai shi ba da rarrafe yake tafiya ran da ya fara shan ganyen mangoro sai miƙe da shi aka yi sallan shi kuma ana so a samu guda tara sai a samu ruwa lita biyu sai a dafa ya zama ruwan shansa kuma malaria mai mm. kuke ce mata masassara mm. idan yanzu aka ce yaro ko babban mutum yana da masassara ko baya iya tashi a dafa ganyen mangoro guda goma sha biyar da ruwa litar uku ana bashi ya sha in masassara ce in kuma ta haɗu da wata cuta ce yana sha cikin kankanin lokaci zai ji kamar ana jan wani abu a cikin jikinsa mana tana sauka kenan hmm. akwai wata cuta ba san sunanta a nan Nijar ba mu a can muna ce mata cuta ta dango ka wannan wajen bangaren masassara na'am sha ɗaya mutum zai ko ko ana so mutum ya wuni yana sha kuma in masassaran ta yi yawa jiki za ga kana ta fitsari